وعلمنا وقائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إيمانه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاو بوجه الجمال جمال الآخرة جراء النبي صلى الله عليه وسلم بوليات النبي أربعين وما يوم ترى وتن watan biyu miladiya dubu da goma sha tara a wannan masallaci namu da ke tarin albarka masjidin imami muhammad bin abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da izinin allah ya tafsirin mu zai da a cikin ikhlas ita ce sura ta ɗari da sha biyu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم وأن السورة عن قراءة سورة الإخلاص wasu masahib an kira ta da su wata kudu wallahu ahad wannan al'ada a cikin kitabun tafsir a cikin sahihin shi haka yake kiran surori da ayoyinsu na farko sau da ka ya kira su da suratul kul huwallahu ahad amma sunan ta da ya shahara shi da suratul ikhlas ayoyin ta guda hudu ne malamai da yawa sun fi akan cewa sura ce makkiya an sokar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kaure ya koma madina sannan kuma babban darasin da take karantarwa sunan da aka sa masa suratul ikhlas yana nuna haka tana tabbatar da wani shishike daga cikin shikashikai na aqidar musulunci shine tabbatar da sukukun Allah madaukakin sarki tabbatar ma da Allah madaukakin sarki sa. sanin sukukun Allah da sunayen sa ɗaya daga cikin manya-manyan ilmomani da ya wajaba musulmi ya koya wanda kuma ba a ba musulmi uzuri idan ya jahilce su والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني علم ما أقوى دين مسلم كويس علم بأوصاف الإله وفعله sanin ألا Allah madaukakin sarki wa fi'lihi da kuma sanin ayyukan Allah madaukakin sarki rububiyya sarki so da ka so da ikhlas abin da take karantar da mu tabbatar mu da Allah madaukakin sarki sukobi wajen tabbatar mu da Allah madaukakin sarki sukobi hanyoyi bi alqur'ani ya karantar da mu akwai dariqatul ithbat akwai dariqatul nafi dariqatul ithbat hanyar tabbatar ma da Allah sufofi waɗanda suke sifatul kamali wal jamali wal jalal sufofin da suke na cika da girma da kyawu ga Allah madaukakin sarki to suwatul ikhlas ta dauki wannan bangaren sannan tariqatul nafi kore ma Allah sifatul naqais sufofin tawaya da gazawa da muni suratul ikhlas ta ɗauki duka ɓangarorin guda biyu kamar yadda za mu gani wannan sura ga ta karamar sura a yawan ayoyi amma sura ce mai girman sha'ani dalilin saukarta imamu a tirmidhi ya rawaito hadisi riwayar sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu riwayar ubayy ibn ka'ab afwan sayyidina ubayy ibn ka'ab shine ya rawaito riwayar cewa mushrikai suka zo wajen manzo Allah suka ce masa ya Muhammad unsub lana rabbak suka ce ya ya ya Muhammadu ka mana na saba ubangijinka ai ana cewa wani dan wani dan wani dan wani jikan wani jikan wani ko a rayuwar mu ta yan adam musamman balarabe balarabe yana kula da nasaba to mushrikai inda ba su da hankali sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammadu unsur lana rabbak ya Muhammadu ka faɗa mana da saba ubangijinka manzon Allah sallallahu ya shiru sai Allah madaukakin sarki ya so kan masa da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalolinta daga cikin falalolinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ta a matsayin sulusul qur'an wato in ka kasa alquran gida uku ita ce kashi daya duk da karancin ayoyin hadisai a cikin sahih bukhari da sura da littafan sunna sun zo da wannan cewa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul qur'an wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa habbansa ukshudu tawu inni sa sa'uqri'ukum thuluthal qur'an zan karantar da ku daya cikin ukun alqur'an fa hashadu sai sahabbai suka taru فقرأ عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا سمي كرم تامس والنسوة. an faɗa mana a lokacin da nake tafsirin kun ya ayyuhal kafirun cewa ana kiran su mushaqqiqatani da kun Allahu ahad da kul a'udhu da kul ya ayyuhal kafirun ana kiran su da mushaqqiqatani malamai suka ce an kira su da mushaqqiqatani saboda suna tunkubo su shiro jijiyar bishiyar kafirci ki wurgi da ita to daga sura ce mai girma الإمام البخاري ليا بويتو رواية عن عائشة رضي الله عنها شوا بزا الله صلى الله عليه شيء من جسد يا عيشي وسط جماعة سجيان وعمر عليهم رجلا منهم بزا صلى ما يسعى وني يزم شين شو دبنس شي يزم تسلل الدين يا كرم قلوة تسلل الدين يا كرم تامس قلوة الله أعلم هو يا كرم قلوة السورة وشي يا كرم قلوة الله أعلم ashe abin yana damun su ana dawowa sai suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah wanda ka sa ya zama jagoran mu kullun yi mana sallah ko wata sallah sai ya karanta qul huwallahu ahad sai manzo suka ce saluhu lima yaf'al ku je ku tambaye shi dan me yake فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها shi ina karanta su ne saboda siffa Allah mai rahama shi, shi yasa nake son karanta ta sai manzon sun ce akhbiruhu fa inna Allah ta'ala yuhibbu ku shi labari Allah ya kuma wahayi shi ma Allah na san shi tunda yana son karanta sifofin Allah to Allah madaukakin sarki ma yana san shi malamai sun tattauna me yasa aka ce mata surutul qur'an ɗaya daga cikin malamai a imam abul abbas ibn suhaidi ya an ce mata sulusul qur'an saboda qur'ani gabaki ɗaya abu uku yake tattaunawa a kansu ahkamun wa'dun wa wa'idun ثم الأسماء والصفات yace an ce mata suratul qur'an ɗaya cikin ukun alqur'ani idan aka ɗauki alqur'ani qur'ani da baki dai abin da ya kunsa abu uku akwai akamu akwai hukunce hukunci ai sallah ai azumi ai zakka ai biyayya ga iyaye ai kaza ai kaza ai kaza ka a aikata kaza ba shi da kyau ahkam sannan ce wa'du mawa'id sannan a cikin alqur'ani akwai duk wanda ya aikata kaza ga ladan shi ga sakamakon shi gobe kiyama wa'du kenan duk wanda ya aikata sabanin kaza ko ya yi sako ko ya aikata abu kaza mara kyau shi ma ga makomarsa ga sakamakonsa wa'idun kenan to su ne kashi na biyu sai kashi na uku wa sifat kun Allah da kuma sunayensa ko ita kuma ta ɗauki wannan in ja imam abu abbas ibn suraidi amma al-imam ibn jawzi rahmatullahi alayhi shi sai yake cewa eh alqur'ani abu التوحيد الأحكام القصص يجي القرآن يا كسأب غداء يا كسجداء أقوي توحيد إذا قل هو الله أحد كذا ذات لا كان توحيد sannan في القصص القرآن ya kunshi يعني نا الأمتين waɗanda سكا gabata Allah ya bamu labarin annabi Adam alaihi salam halittarsa zaman sa cikin aljanna rigimar sa da shedan ƴaƴansa guda biyu da Allah madaukakin sarki ya bashi su ɗaya ya kashe ɗaya da makamantan waɗannan Allah ya bamu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda ya sha gwagwarmaya da mutanensa Allah ya bamu labarin annabi Idris ya bamu labarin annabi Ismail annabi Ibrahim annabi Hudu annabi Salih annabi nuh da Allah ya bamu labarin su kafa sannan sai kashi na uku shine al'aka hukunce hukuncen a nan da Ibn suraidin da Ibn jauzi sun yi tarayya sun yi tarayya abu biyu abu ɗaya suka saba Ibn suraidin ya ce alƙur'ani ga baki ɗayansa abu uku ne al'akam alwa'd wal wa'id al asma wa shi kuma al-imam jauzi sai ya ce eh uku ne amma su ne akwai al'akam sannan akwai alƙasar sannan akwai at-tauhid at-tauhid sune al-asma'u sifat to wannan shine ake nufi da suratul qur'an shaykhul islam jami'a shi da tsarin ta tafsiru suratul ikhlas ya rinjaye da magana ibn al-jawzi cewa qasas ahkam sai kuma tauhid kullu kuma suna magana akan tauhidi wannan surar daga cikin falalolinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu rika karanta ta biyan mace da kuma asubanci shi yasa tana cikin azkaru sabahi wal masa tana cikin zikirorin da ake da safa da kuma maraici sannan daga cikin falalolinta manzo Allah sama ya kasance duk sallah ya karanta ta in ya gama sallah tana ɗaya daga cikin azkaru dubu sala tana daga cikin zikirorin da ake bayan an gama sallah a lokacin azahar la'atar azahar la'asar isha'i sai a karanta ta so daya ita da yan uwanta guda biyu wato al-mu'awwi da tani falaki da nani sannan a asubahi da magriba manzo sama ya kasance yana karanta ta so uku kafa uku kenan a asubahi da magriba sannan annabi sama ya kasance yana karanta ta idan zai kwanta bacci yakan karanta ta sai ya tofa so uku in ya karanta ta da ita da falaki da nasi kafa ɗaya kenan sai ya tofa sai ya shafa a jikinsa duk inda hannunsa zai iya kai sannan ya sake karanta ulhuwa da falaki da nasi ya sake tofa ya shafa a jikinsa duka sannan ya sake karantawa ya haka su su daga sura ce mai girman daraja a cikin alkur'ani duk da ayoyinta ba su da yawa kamar yadda aka ambata mana cewa darasin da suke karantar da mu babba shine isbatul aqaid isbatul aqaid islamiyya tabbatar da aqidun musulunci a gaba gaba kuma sunayen Allah madaukakin sarki da su gobe shi Allah madaukakin sarki ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad kul kace wa ake umarta ana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam tun da dama kafirai ne suka zo suka tambaye suka ce unsub lana rabbak ka kawo mana nasaba ubangijinka waye baban shi wal iyazu billah waye baban ubangijinka waye kakan shi waye haife shi manzo Allah sunan ya shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah sunan baya tsaffa shi da baki ɗaya rayuwarsa sai an masa wahayi sannan yake magana sau da aka mazan sama ya shigo da suka ce in unsu lana rabba ka kawo mana na sama ubangijinka waye baban shi waye haife shi waye kakan shi har zuwa waye kai sai Allah ya ce masa kul ka ce musu huwa Allahu ahad huwa Allahu shine Allah ahadun shi kai yake kadai yake ba yi da dabi shi kadai yake hadiyyarsa da wahdaniyarsa a tukofinsa ko da ka ji an ce Allah yana da wata sifa sai ka ji kuma an ce wani dan adam na da wannan sifa to ta Allah ba irin ta wannan dan adam din ba ce Allah ya ce mana laita kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah madaukakin sarki ba wani wanda ya kama da shi laita kamillihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah amma ne wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne lakin da sam'ahu laita ka sam'i sa'i makhluqat wa anna basarahu laita ka basar sa'i makhluqat in akwai mai ji ni ina ji kai ba kana ji dukkan muna ji to jin mu ba irin jin Allah ba jin Allah madaukakin sarki ba irin namu ba ne lillahi wasfun laysa zaka li khalqihi wa li khalqihi wasfun huma wasfani la taj'al wasfayn wasfan wahidan min ghayri tamyiz wala fuqa'i lillahi wasfun laysa zaka li khalqihi Allah madaukakin sarki yana da sifar sa ba irin ta halittun sa ba wa li wasfihi khalqun wa li khalqihi wasfun sannan halittun da suna da sifos kuma wasani sifofi biyu lillahi wasu su za ka yi wa wani halittu wasu huma wasani la taj'al wasayn wasan wahida ka sanya sifofi su zama daya sifar Allah daban ba ke kama da ta kowa ba ko da ka ji sunan ɗaya ne to hakikanin su ba ɗaya bane Allah na ji ba irin jin kowa ba Allah na da ilimi ba irin ilimin kowa ba Allah na gani ba irin ganin kowa ba komai na Allah ba irin na wani bane laysa kalithlihi shay'un ba wani abu da ya kama da Allah madaukakin sarki to kaga ahad a siffofinsa ahadu ne shi shi kada yake a siffofinsa sannan ahadu ne shi fil ibada shi kada yake bauta mawa duk wanda yake son ya kubuce ya je ya gamu da Allah madaukakin sarki lafiya to kai ya sake ya gama Allah madaukakin sarki da wani a cikin ibada haka take da kai kun ga daga nan zaka ga sunan da suratul ikhlas ya fara bayyana suratul tauhid surar da ke tabbatar da tsayyantakar Allah a komai nasa shi kadai ne malamai suka ce akwai wasu suka ce da ahad da wahid ma'anarsu daya wasu kuma suka ce suna da bambanci idan aka ce ahad to ba a cewa watani amma idan aka ce wahid to ana cewa watani ba a ce wa ahad sai a ce tani amma ana cewa wahid sai a ce tani wasu kuma suka ce a ma'anarsu ɗaya da ahad da wani dukkanin su sunaye ne na Allah madaukakin sarki wanda suke nuna ɗayantakar ubangiji subhanahu ta'ala a komai nasa komai nasa shi kadai yake shi yasa ta asha'ira aqida asha'ira yana ɗaya daga cikin sukofi guda ashirin da suka tabbatar alwahadaniyya cikin sukofi ashirin da suka tabbatar akwai wahadaniyya cewa Allah shi kadai yake to da ka Allah mada kuɗin sarki shi kaɗai yake ba wani bayan shi sai ce Allahu samad Allahu samad Allah madaukakin sarki shi ne as-samad as-samad malamai sun tattauna akan me ake nufi da as-samad wasu ka ce ma'ana as-samad al-qa'im bi nafsihi as-samad wanda ya tsayi da kansa wasu suka ce a sayyid jagora wasu suka ce al-maqsudu bil hawa'ij wanda ake nufin sa da bukatu wasu suka ce alladhi yuhtaju ilayhi wa la yahtaju ila ghayrihi wanda shi ake bukata a wajen shi baya bukata kowa ko duka waɗannan ma'anonin da asamat za su iya ɗauka shi yasa za ka ke dunkulewa sai ka ce as-samadu al-qa'im bi nafsi as-sayyid al-maqsud bil hawaij alladhi yahtaj يحتاج ilayhi wa la yahtaj ila غيره Allah madaukakin sarki shine as-samad al-qaim bi nafsi wanda ya tsaye da kansa shi ya tsaye da kansa bai bukatar kowa amma kowa ke bukatar sa sannan shi ne jagora da ake komawa zuwa gare shi duk wani wanda yake da bukata ta wajen su je wajen su je wani ya ce bai da lafiya ya ce Allah ban lafiya wani bai da dukiya ya ce Allah ban dukiya wani ya nemi shari'a daya wani ya nemi mulki kowa na da bukatarsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi qudsi yace Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku ɗan adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل allah أن ألا مدوكتين cewa ya ku ين Adam da na farkonku da na ku, da aljanunku da mutanenku kai ya ku mutane ya ku halittu da a ce mutane za su taru da su da aljanu da na farkonsu da na ƙarshensu dukkanin su taru a wuri ɗaya sai su roƙi Allah madaukakin sarki kowa ya fi bukatar sa a nan take ka faro a cikin aljanu tun daga kakansu shedan har zuwa ƙarshen halitta da Allah madaukakin sarki zai halitta a cikin su mu kuma tun daga farkon halittar mu baban mu annabi azam alaihi salam har zuwa ƙarshen halittar da za a yi a cikin ɗan adam a ce mu taru fi sa'id wahid a tare a wani waje ɗaya sai kowa ya daga hannunsa ya ce ya Allah bukata ta ita ce kaza ya Allah bukata ta ita ce kaza sai Allah ya ba kowa cikin duka mutane da mutanen nan da aljannin nan na farkon su da na karshen su sai Allah ya ba kowa sa Allah ya ce ma na kafa zalika min ba indi shay'a wannan ba zai rage komai ba daga cin abin da yake wuri na illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr sai dai kamar yadda allura take rage teku idan an shigar da ita cikinsa ka samu allura irin ya karaman nan ya karama allura wadda sai masu ido sosai suke iya amfani da ita sai ka je sai ka sa ta a cikin teku idan ta rage wani abu ka ga ta rage wani abu to tabbas a wajen abin da ke wajen Allah ne in ko bata ragu ba to dama amsar da ake son ka gane ke cewa ba abin da zai ragu so da kaga a samad kenan a samad da al'ahad ɗinnan, dinnan da a samad dinnan ya tabbata a cikin hadisi manzo sallama ya kira su da ismullahi al suna ɗaya daga cikin sunayen Allah ya girma wani yana gefe sai daga hannu yana addu'a yace Allahumma inni inni ashhadu bi annaka anta Allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ahad. Ya ci gaba da بدأ الدعاء yace ya Allah lallai na shaida babu abin bauta da gaskiya ce kai kai kadai ne wanda ya cancanta a bauta mawa kuma kai ne wanda ake nufinsa da bukatu har zuwa ƙarshen kullu wallahu ahad sai manzo sai mai ce laqad da'a Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya ajaba wa idha su'ila bihi hakika wannan bawan ya kiraye Allah ya roƙi Allah da sunansa wanda ya fi girma wanda aka roƙi Allah da shi Allah na badawa na biya in ka roƙi Allah da wannan Allah madaukakin sarki zai biya maka sannan idan ka ce Allah ya baka wani abu ka tambaye shi wani abu Allah zai baka wannan abu sakamakon wannan shi shimfiɗar da kai ta tabbatar ma Allah maɗaukacin sarki da ɗayan takarsa to shine as-sabat al-maqsud bil hawaij wanda ake nufinsa da bukata as-sayyid jagora al-qa'im bi nafsihi wanda ya tsayi da kansa baya bukatar wani abu baya bukatar wani abu a wajen wani shine ake bukata a wajen sa wannan sunan Allah as-samad kenan so da yanzu a wannan sura gashi mun samu sunayen Allah guda biyu kuma ita wannan ayi waɗannan ayoyin guda biyu da da kulhu Allahu ahad da Allahu samad kamar yadda muka shimfiɗa cewa akwai hanyoyi guda biyu na tabbatar da Allah madaukakin sarki sufofi akwai tariqatul isbat akwai tariqatul nafi to waɗannan ayoyi guda biyu sai suka ɗauki hanya ta farko ita ce tariqatul isbat qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kaɗai yake kaga tabbatarwa ke Allahu samad Allah shine wanda ake nufinsa da bukata amma tabbatar ce ba korewa ba an tabbatar wa da Allah madaukakin sarki sifatan min sifatin kamali wal jalali wal wal wal wal kamal an tabbatar wa da Allah sifofi na kyawu da cika da bacewa da kuma girma so daga an tabbatar ma da Allah madaukakin sarki waɗannan sunaye guda biyu ahad da samad sunaye ne na Allah madaukakin sarki guda biyu idan kana neman sunayen Allah madaukakin sarki to ka samu waɗannan guda biyu a nan ka samu guda biyu ga su a nan an ambata mana su sai Allah ya ci gaba da cewa lam yalid lam yalid wa lam yulad lam yalid Allah madaukakin sarki lam yali bi haihu ba wa lam yulad shi kuma ba haife shi ba to kage ina magana nan ta ba su sun ce unsub ila rabbaki ka kawo mana nasaba ubangijinka waye ya haife shi waye baban shi waye kakan shi manzo sama ya shigo sai aka saukan masa da wannan sura so da ka sai Allah a cikin amsar da ya ba su ya ce ne lan yali Allah madaukakin sarki bai haihu ba walam yulad sannan ba haihuwar da aka yi ba kaga ba yi da mahaifi sannan anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahiba Allah mana kuma sarki ba yi da mata za a zama yana da sannan wannan a cikin miyagun akidu akwai aƙidu guda uku waɗanda suka yi tarayya wajen tabbatar ma da Allah maɗaukacin sarki ɗaya wal iyadu billah عقيدة تفكر مهونة يكون عقيدة المشركين مشركي العرب عقيدة مشرك العرب عقيدة مشركة الأغباوة الذين ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى البنات ويقولون إن الملائكة إن الملائكة إله وهن بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ما تشي وأن ما تقول تسكي ملائكة ما كان يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساع ما يحكمون Allah madaukakin sarki ce wa ja'alu al mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ilaha mushrikan larabawa suna cewa mala'ikun nan da suke bayin Allah a matsayin mata ne Allah madaukaki ce a shahidu khalqahu eh suna nan aka halice su kenan a gaban su aka halice su kenan ko to sa tuktabu shahadatu mursal wannan abin da suka faɗa suka ce mata a mala'ikun ƴaƴan Allah mata ne to sa tuktabu shahadatu za a rubuta wannan shaida da suka wa yus'alu ghada quba kiyama za a tambaye su a game da wannan a wata ayar Allah mu da kuma ce ya cewa yaj'aluna lillahi banati subhanahu Allah ya ce subhanahu sai ya tabbata ga Allah wa yaj'aluna lillahi banati suna sanya ma Allah ƴaƴa mata wa lahum ma yashtahu su kuma suka zaba abin da suke so me suke so wai maza sai su ce mata ‘ya'yan Allah ne wanda ya zubi da mala'iku mata ne ‘ya'yan Allah ne su kuma walahum ma ya shaku su kuma suna da abin da suke so amma wa idza a ahaduhum bil unsa amma da za a matsayin su bishara da cewa ya haifi kiyamace an haifa masa kiyamace balla wa wadda da huwa qadid sai kaga fuskar shi kawai ta ke ta zama baka irin yana hushi yana kufila a yumsikuhu ala hune sai ya rika tunani a zuciyarsa to yanzu ya je a yumsikuhu ala hune ya ci gaba da rika wannan yan amma ya ci gaba da walakanta ta am yumsikuhu fi tu'a ko ko ya je ya tirne ta a ƙasa Allah ce sa'a ma ya hukumu cin da wannan yan hukuncin da suke kun ga su ne su ne masu cewa abin nan mala'iku yayin Allah wal iyyazu billah aƙida ta biyu ita ce aqidar yahudawa masu cewa uzairu dan Allah uzairu ɗaya daga cikin annabawansu ne ko kuma ɗaya daga cikin bayi ne salihai a haddace a taura a cikin yahudawa babban aiki a ce wane ya haddace a mu gashi ne yanzu muna da eh, malayinul hufaz muna da yan ƙananan yara miliyoyi wanda suka haddace alqur'ani shekara bakwai shekara takwas shekara goma shekara sha wani abu yara sun haddace alkur'ani saboda wani kaje ya sirna alkur'ani da zikir ba hanyar mudzakir to amma su a ce wani ya haddace a taura babban aiki ne to sai uzairu ya haddace a taura sai suka ce a a a a a la ya la yuqiqu hifdha at-tawrat illa billah suka ce ba wanda zai iya haddace a taura sai dan Allah so dan Uzairu ibn Allah suka ce Uzairu dan Allah su kuma yahuda su kuma kiristoci su ne aqida ta uku su kuma sai suna cewa al-masihu ibnullah sai suna cewa annabi isa alaihi salam dan Allah su kuma abin da ya kai su ga wannan shine irin yanayin halittarsa Allah ya halice shi ba uba to tunda Allah ya halice shi ba uba suka ce to Allah ne uban sa wal iyadu billah sai Allah ya haɗe su a aya ɗaya yace wa qalat al yahud usayb ibn Allah wa qalat nasara al masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawl alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an la yuflihu yace yahudawa sun ce uzairu nan Allah ne su kuma kiristoci sun ce almasihu wato isa nan Allah ne har yanzu muna jin suna faɗa wal iyadu billah sai ce wannan maganar da suka yi da bakin su kenan ba kage aka musu ba amma me ya sawo me yasa su haka sai Allah ce yudafi'una qawlan ladina kafaru min qabl suna kwaikwayon irin maganar mutanen da suka kafirta kafin su atalahumullahu anna yufakun Allah ce Allah ya tsine musu albarka anna yufakun kaga kaga kaga ka'idar su ce waɗannan aƙidun guda uku a wani wajen da yahudawa da kiristoci ma cewa suke a'a ba uzairun bane kawai ba kuma isan bane kawai yayan Allah har su kansu yayan Allah suka ce su yayan Allah وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه suka ce mu Allah ne kuma masoyan Allah ne Allah ce fa lima yu'azzibukum bi ya to me yasa Allah yake muku azaba da zunuban ku ba kowa ne face halittu ne daga cikin halittun Allah Allah ya halicce fa maka mutane Allah bai da yaya Allah bai da yaya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin alhadithul qudsi yana cewa yukaddibnu yukaddibni ibnu adam wa ma yaqulu lahu wa yashtumu ibnu adam wa ma yaqulu lahu yace dan adam yana karyata ni in ji Allah bai kamata dan adam ya karyata ni ba sannan dan adam yana dagi na yana min ashariya bai kamata ya zage ni ba sai Allah ya fassara karyata shi da dan adam ke da kuma zaginsa da yake sai ce amma takzibuhu iyaya amma karyata ni da yake yi fa huwa qawluhu la yu'iduni dan adam sai ka daina je na cewa ina ai in namiji shikenan ai shikenan zama alladina kafaru wa lan yub'ath ai da an gama rayuwa shikenan ba mota ba tashi Ya karyata Allah kenan alhali Allah ya ce ma khalqukum wala ba ba'athukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tayar da ku kamar rai ɗaya ne sai ce wa amma shatmuhu iyaya amma zagi na da dan adam yake yi fa huwa qawluhu ittakhadha Allah walada zagin Allah madaukakin saki a ce Allah na da da shi yasa Allah ce yakadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tahibbu al-jibalu hatta dan me an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu wallahi saura sama ta kekece ta tsatsage ta barke sama saboda girman abin da aka faɗa wa tanshaqqu al-ard kasa ma ta tsatsage ta kekece ta hibbul jibalu haddan sannan duwatsu ta rika rubtowa suna faɗowa a ƙasa ku duba shimfiɗar da Allah ya yi waɗannan manya-manyan halittun na Allah da sammai da kasai da duwatsu manya-manya ba dutsen garin ku ba fa manya-manyan duwatsu da ake da su ba wai na garin ku kawai ba manya-manyan duwatsu na duniya da ake da su waɗanda ake lissafin tsawon su kaji ana bayanin kilomitoci ne fa ba mita ba ana magana irin su kilman ne manya-manyan duwatsu na duniya irin su everest dutsen china irin su ake magana duwatsun da suka isa suka batse suka cika suka batse ba irin duwatsun mu yan ƙanana ƙanana ba waɗannan ka ce su madarkaci su dutsen ban zazzau su dutsen waye waɗannan su kufaina. ba su ba waɗannan yan ƙanana ne ko kwatakwashi ma karami ne ko dutsen abuja ma karami ne kai wannan fuskar ta ce take sa ake ake ake shi a duniya ba ba babban dutse ba ne amma ana ba magana manya manyan duwatsu to zaka ji ana faɗin su kilman jago na ƙasar Tanzania irin su Everest na China da sauran manya manyan duwatsu da ake da su manzala sama yakan buga misali da Uhud Uhud shi ko tsawo gare shi faɗi gare shi ba tsawo ba domin ana iya hawansa amma yana da faɗi to su wata hibbul jibalu hadda waɗannan halittun na Allah suna kishin ubangiji kuma suna jin Allah yana jiyar da su abinda ɗan adam yake faɗa ma Allah na na zagi ɗan adam yana zagin ubangijinsa to suna jin kamar za su kakkece ita su mai, suna jin kamar su kakkece su rubto duwatsu su riƙa rubtowa ƙasa ta kakkece ta riƙa rubtawa ƙasa an da audin rahmani walada saboda mutane sun ce Allah madaukakin sarki yana da ɗa shine wannan Allah ya ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai kamata ga Allah baya halatta ga Allah ce yana da da shi ya kore ma kansa da to wane ne isa kuma ya danganta masa da so daga Allah madaukakin sarki ya ambata cewa danganta masa da zagin sai mutumin kuke zagi Allah madaukakin sarki ai ka san zunubinsa Allah kadai madaukakin ya san girman sa mutum ya zagi Allah madaukakin sarki to a yau a duniyar nan so nawa ake zagin Allah sai a je taro ma ga musulmi ga musulmi kai ga musulmi ga arne kirista a kira musulmi ya addu'a shi ma a kira arni ya zo ya addu'a a gaban musulmin nan arnan nan zai ce Allah da Allah uba Allah ruhu mai tanci Allah uban mu ko ba su suke cewa wani iyazu billah ana ji a rediyo ka bude rediyo tambayoyin addinin kirista da abin da za a bude kenan kasu so nawa ake kaga kaga wannan ba karamin musiba ce Allah ji sarki ya kore ma kansa da Allah ba yi da da ba yi da da shi yasa annabi isa alaihi salam da kansa Allah madaukakin sarki yake ba da kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ko ya zama sayyidina isa alaihi salam ake nufi ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi ne yake bayani ce kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ka ce musu in dai Allah yana da da to ni ne farkon wanda zan fara bauta ma da Allah ba shi da da me yasa Allah madaukakin sarki ya kore ma kansa da samun ta gazawa ne samun ta gazawa ne me manufofin samun da daga cikin manufofin samun da manya manya da al-Imam al ya kawo a cikin Ihya Ulumuddin rahmatullahi alayhi akwai ne samun wanda zai zo ya tallafa maka a lokacin da gaza ka gaza kamar yadda ɗaya daga cikin malaman tasiri na wannan zamanin a shan mutawalli sha'awi rahmatullahi alaihi yake faɗi yake cewa an da man ka fi tukulati shaykhukhati daga cikin manufar samun ɗa burin ka shine a ce ka samu wanda zai zo ya rene ka a lokacin da kake yarantar tsufa ka dawo ka zama kamar shida a tsan ba aka haife ka ake ake rike ka lokacin da kake yaro to haka in ka tsufa kuma sai ka koma a cikin tsumman nan za a ga tafi tallafa ka mama ka take ɗaukar kai bayan gida ta wanke maka in ka tsufa sai ka duya kuma kana irin wannan yanayi to dan adam abin da yake bukata kenan ya samu wanda zai tallafa masa a lokacin da ya shiga wannan yanayin in kuma yanayin sa ma bai kai haka ba da shi ne mai gida sai ya dawo ya zama cikin kayan gida shi yake kawo cefane sai ka ja ta mu yanzu mun yi ritaya yara sun riga sun taso so da ka gani ba na fita ko ina ban ma san ko nawa suke kawowa yanzu gida ba shikenan yaya sun girma babban burin dan adam kenan a ce ya samu ɗa wanda zai tallafa masa to kaga gazawa ce to ya zai a danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala gazawa sannan ɗa manzo Allah ta sama ya siffanta shi da wasu kofi guda uku da yake kama babansa yace alwaladu majbanatu mahzanatu mabkhadatu ɗa yana sa baba ya aikata wasu sufofi guda uku dukkan su na katsawa ne da rauni majbanatu ɗa yana sa baba ya zama rago ya zama rago a lokacin da ake jihadi na musulunci in aka zo aka ce an fito jihadi a ce an sa an wani da kai za a je jihadi sai kalli yayansa sai kalle su sai kalle su sai yanzu da zan tafi jihadin nan a kashe ni wa zai kuma kula da waɗannan yan ƙanana ƙanana sai ka je na fa yana ta yan mala'ikun Allah in da ka ce mala'ikun Allah ne ka bar Allah ya kula da su mana Allah ne zai kula da su to amma sai ka ji rauni ya shiga cikin zuciyarsa shikenan idan ba a yi sa'a ba sai fara neman uzuri sai a yi ta wallahi tallahi a kinta da baya na ke ciwo to kaga bayan soja na ciwo ina soja zai iya yaki an sa ka cikin sojoji kuma ka ce bayan ka na ciwo to kaga ina za a yi wanda wani zubin a yakin sai a gudun fanfalaki kaga bayan mutum yana ciwo ko kaga ba iya gudu to kaga benefit sannan mabkhada idan aka a kai wata addini sai ya kalli yayin da sai ya ce to yanzu wannan kuɗin da nake da shi kuɗin biredin gobe ne da da kaza ko wainar da za a ci da safe in na ɗauka na bada yanzu ya'ya na fa shikenan mabkhala sai ruwa ta kama shi a cikin zuciya sai ya ibadawa saboda ƴaƴansa sannan mahajana sannan kullum ƴaƴa suna sa mutum damuwa suna sa damuwa musamman mutum ya ga ya fara manyanta ƴaƴan shi kuma ƙanana ne in ya kalle su kawai sai ji damuwa ta kama shi shi to yanzu ni wannan da mutuwa za ta mun askewa zai kula da waɗannan yara to ya za ka ka danganta ma Allah madaukakin wannan gazawa sufofin gazawa katawa? a ce Allah madaukakin sarki yana da shi to Allah madaukakin sarki ba yi da ɗa bai da mata ya za a yi haihu shi yasa ce an ya yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun ya za ya ce Allah madaukakin sarki yana da da alhaji bai da mata wanda ake tsammanin ya zama ya samu da shi ne mutumin da ke da mata to lam takun lahu sahiba Allah bai da mata to ya za ya ce kuma yana da da to wannan yana daga cikin gazawar tunanin dan adam ya kasa gane ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya fi karfin a ce yana da da Allah maɗaukacin sarki ya wuce a danganta masa ɗa so da yana ɗaya daga cikin manya-manyan miyagun maganganu da ake danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah ke fushi da su a ce Allah maɗaukacin sarki yana da ɗa Allah ka kare shi Allah maɗaukacin sarki sai ce walam yakul lahu ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد sannan walam yakun ahadun sannan babu wani kwara daya daga cikin mutane ko cikin halittun Allah da zai zama kufu Allah da zai zama kinin Allah al-kufu malamai suka ce shine an-nazirul masirul shari wanda zai zama kinin mutum daidai yake da shi sun yi kama Allah ba yi da shi Allah ba yi da wanda ya kaba da shi ko da ka ji an ambaci wani abu na sifa cewa ɗan adam na da kaza aka ce kuma Allah na da shi to ka'ida ita ce na Allah bai kama da wannan na ɗan adam din ba suna ne ya zo ɗaya amma na ba dai ba ne to da kan da mara kudin ya kore ba sa kamar yadda ya kore a can ke cewa laisa qabithlihi shay'un kamar yadda kuma yake cewa hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san wanda za a ce kafarin Allah ne shi Allah ba shi da kini ba shi da tafara shi kaɗan yake shi ya halitta halittinsa ba su kama da shi ba ya kama da halittinsa a komai nata shi kaɗan yake in mun lura waɗannan ayoyin su kuma guda biyu na ƙarshe daga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad su kuma sai suka ɗau hanya ta biyu ta kore ma Allah madaukakin sarki ta waya. samun ɗa waya sai Allah ya kore ma kansa kama ka ce wani ya kama da kai tawaya tawaya shi ma sai Allah madaukakin ya kore makansa ba shi da wanda ya kama da shi shi kadai yake can ya tabbatar makansa hadiyya shi kadai yake sannan ya tabbatar makansa samadiyya cewa shi ake nufinsa da bukata to tun da shi ake nufinsa da bukata shi bai da bukata ta yanzu wani zai kawo sai ka ji ana rigima tsakanin baba da da cewa baban dan nan baya ma baban shi abin da ya kamata ya yi masa saboda dan baban ya ya ya ya ya ya wasu bukatu ga dan nasa amma dan nasa bai bai ba to Allah samad ne kaga ya cancanta a tuffanta shi da me wa lam yakul lahu lam yalid wa lam yulad bai haifa ba haife shi ba ba haife shi ba bai haifa ba ba haife shi ba kuma haife shi ba shi kadai yake so daga waɗannan ayoyi guda biyu ƙarshe su kuma sun tabbatar sun kore ma Allah madaukakin sarki kofi na tawaya da gazawa haka aqidan musulunci take haka ake koyanta wannan sura kamar yadda muka gani sura ce ta tabbatar mana da mahimmancin aqida a musulunci shi yasa abu na farko da ake buƙatar ka koya shine ka koyi aqida duk wanda ya maka wasa da aƙida ko ya nuna maka aƙida ba wata aba bace mai muhimmanci ya halakar da kai so yake haramta maka samun aljanna har abada domin ka'ida ita ce in ka tafi wajen Allah madaukakin sarki ba ka da tauhidi to ka tabbatar da cewa kai da aljanna har abada wal iyazu billah so da ka aqida sanin tawajibi ilimin farko kenan sai waje mutum ya koya abin da mai alakabari sai ke nuna maka kenan abin da yake nuna maka kenan awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasihu imani duk da maganganun da ake akan fassararsa tasihu imanihi ka inganta imaninka abu na farko kenan ka san tauhidi sai ka san waye Allah madaukakin sarki an ta'rifa Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i wa sifati ka san sufofin Allah madaukakin sarki ka san sunayensa sanin sufofin Allah da sunayensa sune za su baka ka san tauhidin Allah madaukakin sarki duka gabaki daya so da ka majagi san mi wasa da tauhidi wannan da kake jin ana marra ku kadin nan to idan baka koyi marra ku kadin baka je ka kafa ka samu marra ku kadin da mai hakan nan da mai haka da mai haka da mai haka da mai haka da mai haka na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar har zuwa na shida ka zauna ka karanta karanta kitabu tauhid na shi Muhammadu bin Abdul Wahhab ka karanta alƙisul wasitiyya ta shekul islam ibn ka karanta alƙisul bahawiya ta abu ja'far bin fahawi da sauran littattafai da ake da suna aqida ingantattu wanda kai tsaye za su ce maka Allah ya ce manzon Allah ta sama ya ce cikin sauki za ka fahimci mai tauhidi ba ka buƙatar surutai da maganganun wasu so da ka mu dage da iyaka abin da zamu iya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan aqidar Allah madaukakin sarki inganta mana ita a cikin zukatan mu Allah madaukakin sarki ya kashe mu muna musulmai masu ingantacciyar aqida wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai bawan Allah da aka yi kidnapping din cikin dan wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da shi gida lafiya Allah ya fitar da shi daga hannun waɗannan miyawu sauran mu mu kuma Allah madawaki suke ci gaba da tsare sannan muna ma iyalansa da uwansa jaje ga baki daya Allah madawaki wannan damuwa da taya su kuma wannan damuwa ga baki daya Allah kuma ya tsara kowa Allah madawaki ya dokar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya zauna ya zauna da mu lafiya wanda suke nufin wannan kasar da sharri da waɗanda muka san su da waɗanda ba san su ba Allah ba da suke su. wanda suke shirya makirci a ƙasar nan so suke sai sun haifar da fitina Allah mu da kuma suke mana maganin su ko suwaye Allah mu da kuma suke ya fi karfin su addu'o'in da nake ba da izinin Allah Allah yana wannan da ta kama addu'a ce cikin tabbatar da ita masu makirci sun yi su. kusan a duniya ba wata ƙasar da aka sha aka sha sa mata gadon zare amma ta tsallake wannan zaren ko ba ta rubuta a cikin wannan matakin teku da aka sa mata gada kuma ta zare ta zo ta hau wannan ka duba fa zare kalli wannan mata ba haushi gada zare to an shayi an shayi saboda ka addu'a ke tafiyar da kasar nan mu ci gaba da addu'a mu tsarkake zukatanmu ƙasar nan tana buƙatar addu'a sosai idan mutum yana kallon abubuwan da ake yaɗawa a social media to hankalin shi zai tashi hankalin shi zai tashi matuƙa to daga ana buƙatar natsuwa a irin wannan yanayin da addu'a da kuma rashin sakin baki kar ka zo ka saki bakin ka kai ta surutuwa abinda ba ka da ilimi a kai in ka ga wata fitina tana afkuwa ka yi addu'a Allah ba da kuɗi zaki ya kare ya kuma saukar da alkhairi a cikin inda fitina ke sauka ya ɗauke wannan fitina sannan kuma yana da kyau mu kama kanmu hisabi mai miki ya mu'amala mu take da Allah Allah madaukakin sarki yakan jarrabi bayi idan ya jarrabi bayinsa to abin da ake bukata su yi shine su dawo su makan karatun tanadi wace gudunmuwa suka bada a cikin wannan jarrabawa kowa ya makansa faɗa wani zunubi yake aikata tsakanin shi da Allah ya tuba mun sani dukkanin mu kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabu duka yan adam muna zunubi amma waɗanda suka fi a wajen Allah su ne waɗanda in sun yi zunubi kuma za su tuba shi kuma kullum bala'i da kake gani yana faruwa da bijintunu suna da alaka da halin bayi abinda bayi suke aikatawa to sai Allah madaukaki ya jarrabe su domin me ana haska musu fitila ne su gane abinda suke ba daidai bane su tuba sannan kada ce ai ni ba na yi a'a akwai masu yi akwai masu yi so da kai musu addu'a Allah cire ta da su Allah madaukakin saki ya tsare mu ya sa a gidaje lafiya Allah madaukakin saki ya tabbatar mana da shugabanni na kirki bayan Allah wanda za su ci gaba da yi makasa al'aiki na alkhairi Allah shi